بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلس من الشعب شيني قال ابن تيمية وهنا يغلط فريقان من الناس tun da aka jawo hadisin mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to ta sanadiyar wannan ake samun jama'a guda biyu suke kuskure fariƙun an samu wasu jama'a ya turku kuma ya jiru min al'amri wan nahyi suna barin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ba shi da kyau kuma dukkanin su wajibai ne ta'awilan li hadhihi al suna yin fassara ta kuskure ga wannan ayar da take cewa ne alaikum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا قوة لكم الإيمان عليكم أنفسكم كل ده كاونه كتعد كاونه لا يضركم من ضل wanda ya ɓata ba zai cutar da ku ba idan da dai idan kun shi ku wasu suna ɗauka wannan aya sai su ce su fassara ta sai su ce a mutumin kirki ne tunda Allah ya ce la yazurukum man idan ka hadaytum to ni ba ruwana ba sai na ce ma wani abin arziki ba tun a zamanin sahabbai aka fara samun hadal fahmul maghlu aka fara samun wannan fahimta ta kuskure kaga mutum ya yi ilimi amma yana kallo ana gaban Allah ba zai iya cewa a bari ba ba ruwan shi har ma wasu suna ganin cewa mutumin yin wannan zamanin da mu zama sai mahadi ya zo aikin mahadi ne wani marigayi waziru junaidu rahmatullahi alai wazirin Sakkwato. malamin mala abakar gumi ne haka ya ce wa mala abakar gumi lokacin da mala ya fara wa'azi a maru a matsayin malamin makaranta suka haɗu da shi da mala aminu kano a garin sallar din sakwato ba a yin alwala a lokacin mutum zai gama wanka a kogi a kira sallah kuma kawai sai zai buga ƙasa shehu ya ruka musu sai dai a ke taimama ba a alwala malai tashi yana wa'azi akan wannan haka kai shi kara malamin sa waziru junaidu rahmatullahi alaihi alwaziru junaidu cikin maganganun da ya faɗa mun yake ka ɗauko ma kanka aikin mahadi sai ma ya yace Allah gafa su malam to ai zan dan share ma mahadi hanya ne kafin ya zo ba aikin shi nake ba ina share mai hanya ne in ya zo sai ba hanyar ta kuma shi dauki za ka tarar da jigajigan malamai a ƙasar nan an yi shi a shekarun baya mutum yana kada a su ne zo zaune maka karatu in ba ku zo ba ruwan shi a layin su ana karuwanci akwai yan dauda a zo a yi kiɗa a yi bori a yi a hauna kada a yi waye a yi abin da za a yi amma ba zai hana ba ba ruwan shi daga zauren su zai wuce tsallaka inda ake kiɗan ya tafi masallaci ya tsallace ya dawo zai ya juya ya za ka ta dai na ya fi kuma sallah ya za ka dai kaga wannan kuskure ayar ba abin da take nufi ba ce ayar tana magana ne akan ayar take kafin ta ayar take kafin ta tana bayani ne akan cewa idan aka musu wa'azi sai su ce mu muna nan akan abin da mu suke muna nan akan abin da iyayen mu suke to shine sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaghdukum man لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم abin da ya kamata kaka kafa hujja da babanka ka ce ai ni babana abu kaza yake kuma abin nan bai da kyau ka ba za ta cutar da lala in yin aikin babanka har ya mutu ba a matsayin mai kirki ba kai ba zai cutar da kai ba in ka zama mai kirki baban mutum ya mutu kafin to kai dan kai imani Allah ba zai kama ka da laifin babanka ba shi ne abin da aya take nufi to amma sai aka samu wasu suka fassara ta kawai suna nufin ai ana nufin in kai ka zama shirye to ka kai wa'azi ka kada kowa ya aikata abin da ya ga dama in kai ka shirye kun gane to shi ne yake cewa kama kala Abu Bakr radiyallahu anhu as-Siddiq kamar yadda Siddiq al-Umma radiyallahu anhu yace fi khutbati wata rana ya hau minbarin annabi sama ya hudu ba yace innakum taqra'una hadhihi al-ayata ku mutane kulla karanta wannan aya fa sahabbai magana da su alaykum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum wa innakum tad'unaha fi ghayri mawdi'iha kuna sanya wannan aya ba in je tantance a sanya ta ba wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul ni na ta annabi sama yana cewa innan nasa ina ra'awul mumta lallai mutane idan suka ga ana yin abu mara kyau a cikin su lam yughayyiru suka ci canza shi aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqabihi to rakin Allah ya gane su da azaba da gare shi kana cikin mutane ana sabo kuma ka san wannan abin sabo ne kuma kana da ikon gyarawa amma kawai sai kai shafu latin bangare kawai kowa ya ci gaba da abin da yake wallahi idan azaba ba za ka tsira shi ne hadisin na na ummu salama ta ce a nuhu na koci na shi yanzu ya ma'aikin Allah za a halakar da mu akwai mutanen kirki a cikin mu manzo sama ya ce na'am idza kabu idza al-khubuth idza kasura al-khabath idan mummunan aiki ne yawa a cikin al'umma kuma ba a samun masu cewa ba kyau a cikin al'umma idan Allah ya zo da azabarsa har da waɗannan mutanen kirkin waɗanda su ba ta yi a ciki hatta su za a haɗa أو شك أن يعمهم الله بإيقاد منه saura irin Allah ya game su da azaba gaba ɗaya. Qalu ma'ajratan ila rabbikum sun ce lima ta'izuna qauman illah muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadida haka suka ce wasu mutane aka samu su salihuna ne sai aka samu wasu musulihuna akwai salihuna mutanen kirki su ba su sabo amma kuma ba sa ce ma kowa ya bai akwai musulihuna ba su yi kuma suna hana ka'ad suna hana ayi masu gyara ke to sai aka samu wasu musulihuna ka suna wa'azi sai aka samu salihuna din nan suka ce lima ta'iruna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida shin yanzu za ku zo kana waɗannan mutanen mutanen wa'azi alhali Allah maɗaukacin sarki halakar da su zai ko kuma ya musu azaba mai zafi sai suka ba da amsa suka ce qalu ma'adiratan ila rabbikum ku yi wa'azi ku yi wa'azi in kuka yi wa'azin don kun fita kuna da uzuri a wajen Allah domin alailal mau'iza wa alai wa laysa alailal huda alailal mau'iza wa laysa alailal huda aikin mu shine mu haɗi amma ba aikinmu ba ne mu shirya sannan fa'ida ta bi wani allahu yarji'u wata ƙila kuma waɗannan da kuke cewa Allah zai halakar da su ɗin su tuba ma su dawo su ba saban da suke wa ya ce mata akwai alama a idan wani cewa ba zai shiri ba wane ne kaga Allah ya rubuta alama a tare da shi saboda yana sako cewa ba zai tuba ba akwai shi babu alama ba ka san wanda Allah zai shirya ba to tari wanda kake tsammanin ma ya shirya sai Allah madaukakin sarki ya shirya da shi sai wanda baka tsammani shi Allah zai shirya ba sai ya shirya haka tana faruwa ko ba ta faruwa yanzu misali a nan kusa kusa ba shirya ba ko yadda addini mu da muke karantarwa akwai mutanen da muke sa musu muri mu ga sun yi karatu amma ba za su wanda kuma baka zata ba sai ka ga Allah kuma ya je kushi ya kira akwai mutanen da zaka sa musu buri kai ta wahalar da kai sai sun yi karatu amma ba za su yi su kuma waɗanda baka zata ba kawai sai Allah ko su sai su kuma sai su zo na su karatu ni dai ta faru da ni ina da misalai da yawa da zan rubuta littafi akan wannan matsalar to zan rubuta mujallabai na ce mujalladai yana nufin duk wanda na bada labarin na faɗi sunan shi sai na bada tarihi za ka so a masa a ranka kai ta damuwa wanda ka zo na kai karatu wani ka zo na kai karatu amma ba zai yi shi wani kawai shi burin shi a ce wai yana dangantaka da malam wani na banza ne sai ka ji ana cewa malam wani na malam wani a rediyo na banza ko ba haka za ka zana ne a faɗi a ido ba to wani na malam wani ba na shi bane ya zama na banza ko ko mutum ya zo yana bada tarihin shi shi shi yake ma wani ce ne? shi yake ma shak wani ce ne? shi kuma ga yi nan ba abin da ya kare ki a ce bana to kaga shi ne wannan to kaga ma'ajiratun ila rabbikum wa la'allahum yarji'un to da kana wa'azi don wannan kai ka fita sannan kuma na biyu kai fatan wanda kake mishi wa'azi ya shiru to kun ga na farko ce su ne alfariqul awwal waɗanda suka ɗauki wannan ayar amma sai suka zama kalmuha rahman maghluban suka fahimce ta amma fahimta mummuna ta kuskure wal fariqu thani to ga kuma wata na biyu su kuma man yuridu an ya'mura wa wanda yake son ya ba da ya umarni da abu mai kyau ko ya hana abin da ba shi da kyau in ma bi lisani ko dai da harshensa wa in ma bi yadihi mutlaqan ko kuma yace zai amfani da hannunsa sai ya danda. amma ne min ghairi fiqhi amma ba su tuki abu wannan da zai yi ke tafi gyara bai karanta ba yana son ya gyara amma bai san fiqhi da'awa ba bai san akwai ka'ida ta iqdam akwai ka'ida ta iqdam akwai ka'idatul iqdam akwai ka'idatul iqdam akwai inda ake son kai gaba da ka shiga ka huta akwai kuma inda ake so labewa ake son akwai inda labewa na ne jarumta bi in ka labe to kai jarumta akwai kuma inda ake bukata kai gaba da ta fito fili to shi ne jarumta to sai ka san wannan aina usujin wa aina ukulim akwai lokacin da naɗewa ita ce ita ce ita ce za a girmama ka a ce jarumi ne yi wahil ne sannan kuma da haƙuri ba da haƙuri yana da awan yana umarni da abu mai kyau yana hani game da abin da ba shi da kyau amma ba da haƙuri to ya za ka yi ba ka da haƙuri ka iya umarni da abu mai kyau wani zai zo ya zage ka ya ci mutuncin kai faɗi sunanka hmm? in kai haƙuri ba kai raba ba ba ka hau doki na zullo ka ce kai ma sai ka rama ba sai ne za ka ci nasara shi ne hai daga cikin ma'anonin hin natsuwa kuma domin natsuwan nan ai suke haifar da ka zauna ka da saurin kushi. a zage ka a faɗi sunanka sa ka a lasifika matarka da iyalanka da 'ya'yanka duk suna ji ana zargin dole ne in za ka yi da awaki haka ta faru da Ku kai ko ba ka da wannan hakurin kuma kai umarni da abu mai kyau to shi ne sai ka ji mutum kawai dandanan kawai ta kafarta jama'a ya ta fasikantar da mutane ya ta kai su wuta? ka ji ya cika tirela sai ya cika tirela wuuu kawai sai zai zuba su a jahannama ka fito kai ma ba za ka fito ba tunda kai ne direba kun ji ko wa sabari sannan bai da juriya ya fara kawai ɗan watanni zai wasa kawai juriya wallahi waɗannan duka sufofi ne na mai da'awa fikihu ilmun saburu idan aka rasa waɗannan manya-manyan sufofin wallahi ba inda mutum zai yi ba inda mutum zai je sannan wa nazrin fi ma yasluhu min zalik sannan zai kula da me ya cancanta a yi a wannan wajen wa ma la yasluhu kuma ne bai cancanta a yi ba malam ibn jamiyyar nan na sha baku wannan labarin yana barki ina lalata shi iskan nan tashi ta da ya zo wucewa shi da almajiransa ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi suka zo suka tarar da ta an kata an ana goge an haɗu ana ta kiɗa ana ta kiɗa maza da mata har wannan saban Allah ne mummuna ina fuka ta Allah ana ta kiɗa ana kiɗa ana manni ana naniya malai zuwa sai ne ta alga ba ta malam waɗannan mutanen suna jin magana kamar je mu mutu ba sai da abu sai tare su ci gaba da kiɗan su kiɗan da suke yanzu ya ci ba ta malam ban gane ba Yace kiɗan da suke ya yanzu idan muka musu wa'azi za su daina kiɗa amma in suka daina kiɗa suka daina shaye-shayen su to za su faɗa cikin gari su ta kashe musulmai kiɗan su da sakon su na shan giya kan su je tsaya amma su kashe musulmi ɗaya ka gaba daɗi ne sai ke ta kyale su yanzu ci gaba da kiɗan su suna shan giya kaga ma ya sulhu wa ma la ya sulhu ma ya sulhu wa ma la ya sulhu wa ma ya ƙadiru alaihi wa ma na ya ƙadiru sannan me ne kai za ka iya yi kuma me ba za ka iya yi ba bai san wannan ba yanzu mutanen da za su zo misali akwai hizba a wasu jagogi sai a ce ga ɗan gwamna ga ɗan gwamna ga waye an haɗa an yi kiɗa sai ka ce za ka je ka kamo ɗan gwamna ta ƙadiru wallahi za ta ƙadiru ba za ka iya ba za ka iya ba ko za ka iya kai ne kwamanda na hizba na jihar ɗan gwamna ya shirya biki ya yi kiɗe komai ila auren shi ne ila gwamnan ma ya je sai ka aika da kwamandojin ka kai ba jaruman ka ce a je a kamo shi da motoci ila ka iya kama shi ka kama shi da tashi a mota shi kenan kana kama shi kenan kan ka sha ba ila ce ka kawo kanka mafi sauƙin abin da za a maka shi ne ce an cire ka daga makamin shi ne mafi ƙaranci ka ga ta damar da za kake da ita ta kaɗan hana wani abin yanzu dai ka ga ana yi na ɗaya kenan sannan na biyu a yi maka jita da kulli shuka kabarin kishiya ba a maka jita da kulli bayan an cire ka sannan kuma a ce gidan yari a ɗibo wasu laifuffuka a ce ai ana zargin ma gwaggwajen zaman da kai a ofis din nan an kasa naira biliyan goma sai ko ba a taɓa turo maka miliyan goma ba efcc a haɗa ka da ita misali to ina hikima a irin waɗannan abubuwan su ne da yawan mutane ɗan bana bakwai ba su fahimta ma ya ƙadiru wa ma la ya ƙadiru ne za ka iya ne ba za ka iya yanzu ba ni muke ciki ba malami ne wa'azi ya ciki gwamnati shi ne jarumi in kana bin wata ko kana bin facebook wani malami ya riga da ta ce ka ji malaman Allah ranar da aka kama shi kuma shi kenan ba wani wani wallahi tallahi buhun shinkafa eh, tiyan shinkafa wani ba zai kai mu matar shi ba ba zai kai yaran shi kuma an ce shi ne malamin Allah ka ga duk wannan ababen abun kula ne da ya kamata a zama ana yi wannan farid din ni a waje na sun fi waɗancan matsala wannan kasan na biyu sun fi kasan fako matsala waɗancan suna da matsala babba amma waɗannan sun fi kuma ku duba ni a fahimta ta amma na ke ni a wajen sun fi matsala jiya ke ya tsawaita bayani kansu to suna nan kuma muna da su amma shi hadisi akwai mutum nawa ne suka yi ragargaza a suka kasa zama musu mutum ne ragargaza ya gama ragargaza shi ke na ƙasar ma ba zai iya zama ba yanzu akwai malamai da yawa ƙasashen da ake takura ma malamai ganin su ake sun zama malaman gwamnati amma ba su yi ba ba su yi hayaniya ba suna da hikima har yanzu na nan suna karantar da al'umma su kuma yan tara din da an kama ta an daure to wa ci riba gidan yari za a je a kama malami a dora shi ba san ma inda aka kai shi balle wani ya ce zai kai ne ziyara sannan kuma a cikin infiradi suke ce ba kai kai ke da halalta حتى إذا أبقى هو ولا تدين با ناري باش يكون باب ري باش با كمان سما لدي تيني أبني تيني يا كا أبو نزل في أبا كم أك توري كم تقول تيجي نيا نفسك تيجي بعد عيش يكون سبعين بعير الناس سبعين أنا دانته وكون جني خلا قال في حديث عديد على بس الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a game da umarni da abu mai kyau game da kuma hali game da abin da ba shi da kyau ya ake yi qala sai yace bali itamiru bil ma'ruf ku ci gaba da umarni da abu mai kyau wa tanahu anil munkari kuma ku ci gaba da hana abin da ba shi da kyau hatta idza ra'aita shuhan mubah har idan kaga mutane ruwa suke yi kawai duniyar suke yi wa hawan muttaba'an wasu kuma son zuciya su suke bi wa duniya mu'tara sannan duniyar su suke fifitawa wa ijaba kulli fi ra'yin bi ra'ayi sannan kuma kowane mai ra'ayi shi ra'ayin ra'ayinsa yake bi ba nasi ba wa ra'aita amran la yudanu dalika bi laqabi sannan kaga al'amarin da kake yi ba wanda yake bin ka a gaban shi fa alayka bi nafsi to na an kai karshe sai ka kara sai ka rike kanka wajen an ka amran awan ka dala sauran mutane mun kai wannan lokacin yanwa ba mu kai ba duk wanda yake haka wa'azi ya san har yanzu al'umman mu ni ina cewa kashi 60 cikin 100 suna san gaskiya kashi 60 cikin 100 al'umman mu wannan al'ummar ta manzo Allah sallama wallahi har yanzu kajaran suwata ta tajribar da na gani kashi 60 cikin 100 wallahi ana san gaskiya kuma akwai masu bin gaskiya kashi arba'in din ne za ka samu gayi nan aikai kamar ba a yi amma kashi saba'in kashi sittin cikin ɗin har yanzu kana iya samun masu shaye-shaye a cikinmu ka zo ka tasa mutum kana masa wa'azi wallahi ya kama kuka ƙarshe abin da zai ce masa ce wallahi ma ina son in bari wallahi malam ina son in bari to ka ce wannan zuciyar shi babu sauran imani ai ko wannan kukan kawai yayi in ba kukan budurwar in mun aiki bane to ya isa ya zama maka shaida cewa akwai sauran imani a tare da shi to akwai fa inna min wara'ikum ayyama sabri manzon sun yace gaban ku akwai kwanaki na juriya mu ma mu zo su ba الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر جوليا أو أن ننقى لكن ذات ظهر kamar juriya ne mutum ya damke washin wuta haka lil'amil fihinna ka ajri hamsin rajulan me yin aiki a waɗannan kwanakin to kamar ladan shi za a bashi na mutum hamsin ya amalu na misla amali waɗanda za su yi aiki irin nashi idan aka kai irin waɗannan lokutan da bala'i zai yi bala'i ba a jin wa'azi kowa son zuci shi yake bi to waɗannan kwanakin na juriya ne idan ka kai matsayin da kana ganin za ka jure to juriya ka kamar ka damci garwashin wuta ne ka ga garwashin wuta ta kona ka ya zama to ake in kuma ka ji zafi ne za ka yi ka kasa jurewa zai kai ne sai ka wuri ba mu kai waɗannan kwanakin ba da saura Allah kada ka kai mu da saura hanyar rana wa'azi mutane kuma suna ji yanzu sai a ce fa za a yi wa'azi ga mutane sun cika masallaci ko alama ce ta rahama musamman mu dai Najeriya kai mun gode ma Allah da wannan kasa Allah ka gyara mana ita matsalolin da nake da su a cikin Allah ka gyara mana amma wallahi Najeriya babu duniya a duniya kakakun tuna ce muku duka duniya ba inda za ka je ku ga ana addini ga mutane sun taru malami ɗaya ya tara mutum dubu dubu biyu dubu uku duk shi kaɗai suke saurara wanda suke a Najeriya ko a Saudiya babu a Saudiya wannan karatun yanzu da nake yi akwai wuraren da ba mu ita ne ba wannan ba mu gode ma Allah wani sai da har yanzu muna da alkhairai ba a kallon irin waɗannan ni'imomin za su amantar da mu waɗannan nan in na ce mantawa ba ina nufin mu manta gaba suna kuma ni ta roƙon Allah mana maganin su amma mu kallon waɗannan ni'imomin sai mu gode ma Allah kai ya zama gaba ki ɗaya ki kaya ta yawa a cikin rayuwar mu mun gane Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan ƙara lokacin da muka yi ma cin asabar ko da ni da ku kuma alama ce ta fassara da na wannan hadisin ko yawwa Thank you.